يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوزام قارسة كراتو نبادي نوكو شروط الصلاة littafin bulogun maram insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan hadisi na 240 wannan darasi yana karantar da mu hukuncin motsi a cikin sallah hukumul harakati fi salati وعن أبي قتادة رضي an عنه قال an karbo hadisin nan daga abu kata da ansari Allah ya kara masa yarda abu kata da ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli manzon Allah ya kasance yana sallah wa huwa hamilun umamata binti zainaba alhali yana dauke da umama yar zainab fa sajada wa ba'aha idan zai yi sujuda sai ya ajiye ta wa idan ƙama hamalaha kuma idan zai miƙe sai ya ɗauke ta muttafaqun alai hadisin yana sahihul bukhari kitabu salati abwaab suturatil musalli hadisi na 488 wali muslimin kuma a riwayar al'imamu muslim yana kitabul masajid wa mawabi salati babu jawazi hamlis tibiyan fi salat hadisi na 543 abu qatadatul ansari yace wa huwa ya ummun nasa fil masjidi alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana limantar mutane a cikin masallaci hadisin nan yana sunan abi dawud kitabu salati babu tafri'i abwabi ruku'i was sujud hadisi na 237 riwayar abu qatada al-ansari yana cewa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya ummu an-nas naga annabi yana limantar mutane wa umamatu bintu abi al-asi riwaya ta al-imam abu dawud abu qatadatul ansari ya faɗi sunan yarinyar zainab wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɗaukanta alhali yana cikin sallah ita ce umamatu bintu abil asi babanta shine abul asi bin rabi'i bin rabi'a shine mijin zainab yar fari ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahiya ibnatu zainab bintin nabi abu qatadatul ansari yace ita yarinyar da annabi yake ɗauka alhali yana cikin sallah ita ce umama yar zainab wato yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan ta kamar yaya don anan yace wa hamilun umama yana ɗauke da umama mutum yana rike yaro a hannu a ce ya ɗauke shi mutum yana goya yaro a ce ya goya shi a hadisin al'imamu abu dawud abu kata da ya ce ala'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗauke da umama a kan wuyansa kaga riwaya ta al'imamu abu dawud shi ne ya bayyana ma wurin da manzon Allah yake aje da yarinyar fa'iza raka'a wa ba'aha idan zai yi ruku'i sai ya aje ta wa zarafa rafa'a minas sujudi a adaha idan ya dago daga sujuda sai sake daukan ta ya dora ta a wuya ita wannan yarinya umamatu bintu zainab ita ce jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko awwalu hafizati lahu ita ce jikarsa ta fari ibn hajar al-asqalani ata bi hadha al-hadith ya kawo hadisin nan a littafin bulugul maram don ya yi bayani hukumul harakatul yasira fi salati don ya bayyana hukuncin motsi kaɗan alhali ana yin sallah menene hadisin yake karantar da kai motsi kaɗan alhali ana yin sallah la tubtilu salata ba ta ɓata sallah shine hikimar kawo wannan hadisin akwai irin wannan hadisi eh, riwayar al'imamun nasa'i amma hadisin abdullahi bin shaddad yaron shaddadu bin ulhadi shaddadu bin ulhadi shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shaddadu bin ulhadi ya ce kharaja alaina rasulullah manzon Allah ya fito mana ya fito mana fi ihda salatai da isha ɗaya daga cikin salloli guda biyu na dare sallolin dare guda biyu su ne magrib da kuma sallar isha wato ɗayansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida wa huwa hamilun hasanan au husainan yana ɗauke da hasan ko husainu yana ɗauke da hasan ko husaini wato ɗaya daga cikin jikokinsa ita umama jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma ta wajen yassa zainab babban yassa amma hassan da kuma husayn jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ta wajen fatima fataqaddama rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja gaba fa wada'ahu sai ya aje yaron kuma kabbara li salati sannan yayi kabbara fasalla ya yi salla fasaje da bai na baharanai salatihi daga cikin sallarsa akwai wata sujuda da ya yi in ji shaddadu bin ulhadi sajidatan a tsalaha ita wannan sujuda ya tsawwala ya daɗe a cikinta ƙala sai shaddad bin ulhadi ya ce farafa'atu ra'asi ni kuma sai na ɗago kaina daga sujudan saboda na ga an daɗe a wannan sujuda sai na ɗago kaina in ga me ya faru wa idan sabiyu ala bahari rasulillah sai ga wannan yaron ya hau kan bayan annabi ne ya hau gadon bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun a lokacin da manzon Allah yake sujuda to da naga haka faraja'tu ila sujudi sai na sake komawa nayi sujuda na falamma ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata lokacin da manzon Allah ya gama sallah qala nasu sai mutane suka ce ya rasulullah innaka sajadta sajadta baina zaharanai salatika daga cikin sallar kaɗinnan nan kai wata sujuda sajdatan ataltaha wannan sujudan ka tsawwala ta ita wannan sujuda ta bambanta da sauran sujudar da kake a sallah hatta na annahu qad hadatha amrun har muka yi tamani ko wani al'amari ya auku ne aw annahu yuha ilayka ko kuwa ana maka wahayi saboda idan ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi to dole ne ya zamanto ya dade a cikin sallah din to suna tunanin ko dai rashin lafiya ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa ana masa wahayi hankalin sahabbai da ya tashi lokacin da ake cikin wannan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade Kala sai manzon Allah ya ce kullu zalika lam yakun duka abinda kuka faɗa ba wanda ya auku babu wani abin da ya auku game da rashin lafiya babu wani abu da ya auku na wahayi walakin ibni sai dai yaro na Wannan shi yake nuna maka jika da yaro matsayin su guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce hafidi ba ya ce walakin nabni ɗana irtahala ne shi ne ya hau kan bayana to an u'ajjilahu ni kuma na kyamaci in katse mar hanzari hata ya ƙabi ya hajjata sai ya gama biya bukatarsa kafin ni kuma daga daga sujuda ɗin wannan shi yake misil ta tausayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu ahmad wa nasa'i wal hakim al ahmad da al-imam nasai da al al-hakim suka rawaito hadisin nan kuma hadisi ne da ya inganta yana sahihu sunanin nasa'i hadisi na 1093 kun ga wannan hadisi na shaddadu bin al-hadi yana kama da hadisin da muka karanta na abu da ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana dauke da umamatu bintu zainab a hadisin shaddadu bin al-hadifa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana dauke da ɗaya daga cikin jikokinsa ko dai hasan ko husaini sannan hadisin yana karantar da mu cewa mutumin da ake sallah sai ya dago kansa daga sujuda kunga ya riga liman dago kai shi shaddad bin al-hadi rafa'a ra'sahu qabla imam ya dago kansa kafin liman ya dago nashi kan amma akwai dalilin dago kansa li khashyati wuqu'i shay'in saboda yana tsoron wani abu ne ya auku don haka yasa ya dago kansa da ya gani fa ba abin da ya auku ya ga yaro ne ya haukan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce da na ga haka faraja'atu ila sujudi sai na koma ga sujuda na kaga ya koma ga sujudan kafin liman ya dago wannan yana nuna cewar duk wanda ya aikata haka sallar sa ba ta baci ba domin da a ce sallar shaddad bin al-hadi ta baci babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi bayani dalili saboda shi manzon Allah idan yana sallah yana kallon bayan shi kamar yadda yake ganin gabansa yana ganin duk abin da sahabbai suke wannan mu'jiza ce Allah ya masa saboda haka ya san abin da ya auku ga Shaddad bin al-Had amma kuma manzon Allah bai tsawatar masa ba sannan wannan hadisi na Shaddad bin al-Hadi a fili ya fito mana da bayani annama yaf'aluhu ba'dhu an-nas min italati as-sajdati al-akhirah fi salati wasu mutane idan suna sallah sujudar ƙarshe sujuda ta ƙarshe sai su yi ta da tsawo min ajili du'a'i saboda su yawaita addu'a saboda su yi addu'a mai tsawo a daɗe ana addu'a don haka sujudar ƙarshe sai su sa ta yi tsawo wannan laita sunna baya cikin sunnar annabi muhammad bal huwa mukhalifun lis sunna ya saba ma sunnar manzon Allah bal huwa minal bid'a yana daga cikin bid'o'i wanda mutane sukan yi a cikin ma ibada don haka wannan bid'a tana da hadari bid'an da zaka yi ta a cikin sallah ba ma waje da sallah ba tana da hadari in ka duba irshadu saliki shafi na 123 me dalilin da yasa malamai suke cewa ka dade a wannan sujuda bid'a ne saboda wannan labari na shaddad bin al-had yana cewa lokacin da manzon Allah ya gama sallar sahabbai sun mar tambaya sun mar tambaya domin sun ga sallar ta canza bayan da aka saba ba ya rasulullah innaka sajadta baina dhahrani salatika sajdatan aqaltaha ya rasulullah daga cikin sallar kadin nan kayi wata sujudan da ka dade kaga ya nuna cewa annabi baya haka a ranan da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata sujudarsa ta yi tsawo nan take suka yi martan baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu dalili bare ma akwai hadisin al-imam bukhari da muslim hadisin al-bara'u bin azib yana ba da labarin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kanat salatu rasulillah sallar annabi ta kasance wa ruku'uhu da ruku'insa wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan manzon Allah ya dago kansa daga ruku'i wa sujuduhu da ma sujudar annabi wa ma baina sajdataini da kuma dadewar da yake tsakanin sujuda biyu qariban min as-sawa'i tsawon lokacin yana kusa ya zama daidai inji al-bara ibn azib hadisi muttafaqun alayh yana sahihul bukhari yana sahihu muslim a wata riwaya albara'u bin azib ya ce ramakatu salata a muhammadin ramakatu salata a muhammadin ya ce na yi la'akari da sallar annabi muhammad idan aka ce ramakatu da larabci ana nufin an buru nazarin tsawilan na ɗauki lokaci mai tsawo ina nazarin sallar manzon Allah shi ne ramakatu salata ku na ɗau lokaci mai tsawo ina la'akari da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah ya ce fawajattu qiyamahu sai na taras da tsayuwar annabi faraka'atahu ruku'in annabi i'tidalahu ba'da ruku'ihi daidaituwarsa bayan ya dago daga ruku'i fa sajdatahu sujudar da yake fa jilsatahu baina sajdatayn zaunawa da yake tsakanin sujuda biyu fa sajdatahu zaman da yake eh, sujudar da yake sake yi fa jilsatahu ma na taslimi wal insiraf da zaman da yake yi a tsakanin sallama da kuma gama sallah ƙariban min sawai yana kusa ya zama daidai kaga kafin ya faɗa yace ramaqtu salata ma'a muhammadin nayi la'akari da yadda manzon Allah yake sallah wato wannan yana tabbatar maka sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ruku'in tsawon su ɗaya ne sujudar ma tsawon ɗaya ne akwai riwaya ta al-Imam al-Bukhari wanda shi wato al-Bara'u bin Azib yake cewa ma khalal qiyama wal qu'uda in banda tsayuwa da kuma da kuma zaunawa da ake kafin ayi sallama zaman ƙarshe yace in banda tsayuwar annabi wajen karatu kenan da kuma zaunawansa kafin ayi sallama to waɗannan su ne suka fi tsawo idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sallah kaga dole za a karanta fatiha za a karanta sura to wannan ya fi tsawo a kan ruku'i da sujuda haka kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah zauna wanda yake na ƙarshe ya fi tsawo hadisin albara bin azib yana siffanta sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa in ka duba fatawa islamiyya fatawa islamiyya mujalladi na farko shafi na 258 eh, Sheikh Abdullah bin Jibrin yana cewa la azkuru dalilan yufidu italata sajdatil akhira ni ban iya tuna wata hujja ta mutumin da yake daɗewa a sujudan ƙarshe, ban iya tuna inda ma zai iya samun dalili daga sunnar manzon Allah fato babu da zaka tattaro hadisai da suke siffanta yadda manzon Allah yake sallah ba inda zaka samu hujja akan cewa sujudar ƙarshe za a yi ta da tsawo fiye da saura wa inna ma fil ahadith abin da zaka tarar a cikin hadisai at-taswiyatu baina arkanis salati a daidaita tsakanin rukunai a daidaita tsakanin rukunai gabubba na sallah a daidaita tsakanin su aw kaunuha qariba qariba min as-sawa in ma su zama daidai ba to ya zama dai sun dan kusa su zama daidai din ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala littafin fatawa nurun ala darbi yana cewa walakin hunaka mahallun lid gairar sujudi sai dai akwai wurin addu'a in banda kuma sujuda akwai wajen addu'a banda sujuda wa huwa tashahhud bayan ka gama tahiya mahallin addu'a ne idan ka gama tahiya kana liman ko kana mamu ko kana sallaka kai kadai idan mutum ya yi tahiya zaman ƙarshe mahalli ne na addu'a saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da abdullahi bin mas'ud yanda ake yin tahiya shine at-tashahhud hadisin yana sahihul bukhari abwabu sifati salati babu ma yutakhayyaru min ad-du'a ibada at-tashahhud wa laysa biwajibin hadisi na 800 annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da abdullahi bin mas'ud yanda ake tahiya yana ɗaya daga cikin lafuzzan tahiya bayan ya gama karantar da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayad'u mutum ya zabi addu'ar da yafi sha'awa ya gabatar kafin yayi sallama saboda haka ibn al-usaymin yace kaga hadisin abdullah bin mas'ud yana nuna mana cewa zaman karshe ba laifi bane ya zamanto tafi tsawo saboda wannan addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ya zaba summa yatakhayyaru min dua mutum ya zaɓi addu'a a'jabahu wanda ya sha'awarsa fa ka yi addu'a kafin yi sallama don haka yasa ya ce fal ya falyaj'al ad-du'a qalla aw kasura ba'da at-tashahhud al-akhir ya kamata musulmi ya saka addu'a koda kaɗanci kuma komai tsawonta ba laifi bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kimanta dadewar da ka yi kafin yi sallama ba manzon Allah ya ba da dama sun mai takayyar min ad-du'a'i ajabahu mutum ya zaɓi addu'an da ya yi sha'awa to idan yi sha'awan doguwar addu'a matukar ba liman kake ba ba laifi bane idan kana liman shine za a iya cewa kana iya zama mai laifi saboda bayan ka akwai mabukata akwai marasa lafiya akwai masu damuwa amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai kimanta dadewar da za a yi wajen addu'a kafin a yi sallama ba wannan abu ne wanda ya kamata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a lafazin umarni thumma takayyaru min ad-du'a'i thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i ajabahu ilaihi fayad'u ya'ni qabla an yusallim kafin mutum yayi sallama ya gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi addu'a to wannan addu'a in mutum yayi ta kadan ba laifi bane in yayi ta mai tsawo ma ba laifi bane a sheikh badruddin al-aini ɗaya daga cikin waɗanda suka fassara sahihul bukhari badruddin al'aini ya rasu hijira na da shekara 855 shekarunsa 579 da mutuwa rahimahullahu ta'ala ya yi sharhin sahihul bukhari a sharhin wannan hadisi da muka karanta hadisin bulugul maram labarin umama annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan umama alhali yana cikin sallah yana cikin umdatul qari sharh sahih al-bukhari mujallad na 4303 a babu wani malami da ya magana mai tsawon gaske game da wannan hadisi kamar al-allama badruddin al-aini mai sharhin sahih al-bukhari a cikin umdatul qari yana cewa takallama an-nasu fi hukmi hadha al-hadith mutane sun yi maganganu game da hukuncin wannan hadisi na abu katada annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan umama ya dora ta a wuyansa alhali yana sallah al-imam an-nawawi yace haza ya dullu li mazhab ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala wa man wafaqahu al-imam shafii da wasu malamai da suke tafiya akan fahimtarsa suna cewa yajuzu hamdu sabiyi wa sibiya an samu hujja da take nuna babu laifi mutum ya dauki yaro ko yarinya wa gairi himamin alhawani tahir kai ko da dabba ce mai tsarki ka dauki canwa misali ka rungume kana sallah wannan ba laifi bane fi salatin fardi wa salatil nafli sallar farilla ko sallar nafila ba laifi bane wa yajuzu zalika lil imami wal ma'mumi wal munfaridi liman ne yana iya zuwa da kyanwa masallaci ana ikama yana rungume da kyanwa kuma ba mai cewa don me lokacin da aka yi sallah babu mai tsangwamarsa saboda an samu hujja wanda shi ne fahimtar al'imamu shafi'i da malamai da yawa saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi babu tawilin da za ka yi ma wannan hadisi duk tawilin da ka yi masa da za ka taras bai dace da mahallin ba badruddin al-aini yace mazhaba ta al abu hanifa eh, kamar yadda bayani yazo cikin al-bada'i sanai suna cewa mislu haza aidan fi zamanina la yukrahu li wahidin minna law fa'ala zalika inda Alhaja wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ɗauki yaro ana sallah to ko a zamanin mu ana haka idan dai akwai buƙata. idan akwai bukata wato suna ganin kamar akwai dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah yana dauke da umama amma biduni haja fa makaruhi in babu bukata to makaruhi ne a masaba ta al'imamu abu hanifa in ka dawo masabar al'imamu malik al'imamu malik a mazhabarsa ne aka yi tawilin hadisin daukan umama dinnan tawili mai yawan gaske cewa akwai na farko fahimtar cewa inna zalika kana min rasulillahi fi salatin nafila akwai masu cewa wannan sallan nafila ce ba sallan farilla bane sallan nafila ce ba sallan farilla bane saboda haka a sallan nafila kana iya wasa kenan ko a sallan farilla kuma ka tsaya sosai al-imam an-nawawi yace wa hadha ta'wil fasid wannan tawilin tawilin fassara wannan dalilin hadisin da wannan fahimta fasidun ta'wilun fasidun fassara ce wanda ba ta da ma'ana fasara ce mara ma'ana me ya dalili li'anna qawluhu saboda shi Abu Qatada da ya rawaito hadisin nan yace ya ummun nasa naga annabi yana limantar mutane to kaga magana cewa sallan nafila ba ba ma dalilin sa sarihun aw kasarihi fi annahu kana fil fariḍa sannan kuma Badruddin al-Aini yace wa li'anna al-ghalib fi imamati Rasulillah in ka dubi tarihin manzon Allah gaba ɗaya akasari in ka ji an ce manzon Allah ya yi limanci fil fara'id dunan nawafil sallan farilla ce ba nafila ba akasari wannan shine abin da ya zo a tarihin manzon Allah a riwaya ta al-Imam Abu Dawud hadisin yana da rauni hadisin yana da rauni hadisin 919 a ba'ifu sunan abi dawud abu qatadatul ansari yana cewa bainama nahnu nantaziru rasulullah lokacin da muke jiran annabi ya taho li salati mana sallah sallar azhar ko la'asar wa qad da'ahu bilal li salati an kira sallah bilal ya shiga gida ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam don haka muna nan masallaci muna kira id kharaja ilaina sai ga manzon Allah ya fito wa umamatu bintu abil as bintu ibnatihi ala unuqihi ga umama tana wuyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qama rasulullahi fi musallahu sai manzon Allah ya tsaya a wurin sallarsa wa kumna khalfahu muka tsaya mu kuma a bayansa wa hiya fi makani allazi fi fihi hiya fihi tana nan a wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam har aka yi iqama tana nan a wuyan manzon Allah fa kabbara manzon Allah ya kabbara fa kabbarna sai muka yi kabbara qala ce hatta iza arada hatta iza arada rasulullahi an yarka'a sai da manzon Allah ya nufin zai ruku'i to rinya tana wuyansa akhadha fa wada'aha sai ya kama ta sai ya aje ta a ƙasa thumma raka'a sannan yi ruku'i wa sajada kuma yayi sujuda hatta iza faraga min sujudihi sai da ya gama sujudarsa thumma kama sai ya miƙe lokacin da zai miƙe a kazaha sai ya ɗauke ta farar da hafi makaniha ya mayar da ita a wuyansa fama zala rasulullahi ya suna ubi ha zalika manzan Allah bai gushe ba haka yake ta yi fi kulle ce a kowace raka'a hatta fara min salati sai da ya gama sallah don haka al na ya ce ah, hadisin abu Ƙatada. ya warware dukkan wata matsala da wani zai iya tambaya in kace sallan nafila abu ka tada ansari ya riga ya faɗa manzon Allah ya musu limanci idan kace a gida ne ya faɗa cewa a masallaci sahabbai na jira to ɗaya daga cikin tawili da masafar al Malik suke yi take yi shine cewar wannan hadisin an shafe shi an daina aiki da shi nan ma al-Imam Nawawi ya yi martani a kai ya ce wa ƙadurur da haza bi an na ƙaunahu abdullahi bin masud akwai hadisin abdullahi bin masud wanda mun karanta a baya abdullahi bin masud ya ce kunna nusallimu ala nabi wa huwa fi salati da da a farkon musulunci mukan yi sallama ga annabi alhali yana cikin sallah fa yarda alaina ya mayar mana da sallaman mu da kenan hadisin yana sahihul bukhari da sahihul muslim a farkon musulunci idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah kai masa sallama zai amsa to ana nan mara raja'na min indin najashi lokacin da muka dawo daga hijiran habasha mun dawo daga hijira da muka yi zuwa habasha na alaihi sai muka yi masa sallama falam ya rudda alaina bai mayar mana ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallan sai ya ce inna fi salati shugula ita sallah cikinta akwai ɗawainiya mai ɗauki hankali ba sai an kawo wani bakon aiki ba don haka limamin nawawi ya ce kana ƙabla badirin qudumu abdullah bin mas'ud idan mazhabar malikiya tana cewa an shafe aiki da hadisin abu qatada wanda ya zuwa bulugul maram to hadisin abdullah bin mas'ud din yana tabbatar da ba haka bane domin dawowan su abdullahi bin mas'ud daga habasha ya kasance ne kafin a yakin badar kafin a yakin badar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka dawo daga habasha suka tarar da manzon Allah a madina amma ita zainab fa zainab annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a dawo da ita daga makka saboda mijinta bai musulunta ba a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a dawo da zainab daga makka kudumu zainab wa bintuha ila madina kana ba'da zalika bayan badar ne aka wannan saboda haka kaga ya nuna kenan maganar abdullahi bin masud yana nuna cewa tun kafin a tafi hijira ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ake masallama a sallah amma da aka dawo bayan hijiran habasha ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan domin in kana la'akari da cewa wannan hadisi inna fi salati la shugula shi da yake iya goge daukar wani ana sallah to sai zama labarinsa ya gabaci ma ita labarin zuwan zainab madina da kuma yarta ɗin akwai tawili na uku wanda al'imamu malik ya yi hadisin kamar yadda ya zo cikin hujjoji anna zalika kana li barura cewa ai larura ce ta sa annabi yake daukan yarinya larura ce in ba larura ba ba dalilin da zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan yarinya ana sallah yace wadda ba'dul malikiya annahu khassun bin nabi sannan kuma wasu suna cewa wannan khususiya ce ta annabi kamar yanda alqadi iyab ya faɗa duk wannan tawili ake ma hadisin yanda za a kauda shi kada a yi aiki da shi al'imamun nawawi ya ce wa kullu hazihi da'awi duka wannan da'awa da aka yi batulatun wa marduda dukkansu babu wanda yake da inganci kuma kowannensu ana mayar da shi ba a aiki da shi fa'innahu la dalila alaiha wa la barurata ilaiha babu dalilin da yake tabbatar da cewa khususiya ce ga manzon Allah ya sallah yana dauka da yarinya babu wannan dalili ya ce balil hadisu sahihun sarihun fi jawaz zalika wannan hadisi ingantacce yana bayyana mana karara halal ne a yi sallah ana ɗauke da yarinya walaysa fihi ma yukhalifu qawaid kawaida shari kuma babu abin da ya saba ma ka'ida na shari'a saboda an ɗauki yarinya ana sallah li'anna al-adamiyya tahirun saboda dan dan adam yana da tsarki idan aka ce yaro yana da najasa a cikinsa wa annama fi jawfihi min an-najasa ma'fuun anhu likaunihi fi ma'idatihi najasar tana cikin sa ne bata fito waje ba wa siyabul atfali wa ajsaduhum ala tahara jikin yara da kayansu yana da tsarki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hattara idan akwai najasa a jikin yarinyan ba zai ɗauke ta ba manzo Allah ya fi kowa tara ana sallah ne ya zama a takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai najasa Allah ya turo mala'ika ya sanar da shi ya cire wannan takalma kafin a gama sallah to bare kuma a ce umama ce ya zama a jikinta akwai najasa babu shakka Allah zai sanar da manzon Allah ka duba sharhu sahihi muslim ne yana sharhin hadisin abu qatadatul ansari a mujallad biyu shafi na 307 don haka badruddin al-aini bayan yayi bayanin mazhabar al-imam shafi'i mazhabar al-imam abu hanifa da mazhabar al-imam malik wanda nan ne aka fi samun matsala game da sallah ana daukan yaro wanda yana cikin dalilai da suka sa al-imam malik ya tsananta game da zuwa da yaro masallaci yaro idan ya yi wayo ana iya zuwa da shi masallaci in bai yi wayo ba a zuwa da shi masallaci in ka duba al-mudawwala nan rubuce to sai ya dawo kan masaba ta al-imamu ahmad bin hanbal an tambaye al-imamu ahmad a ya akhudhu ar-rajulu waladahu wa huwa yusalli mutum yana iya daukan yaronsa yana sallah kada sai al-imamu ahmad yace na'am kwarai kuwa ga hadisin abu qatada inji al-imamu ahmad bin hanbal ga hadisin abu qatada ya inganta manzon Allah yayi sallah yana dauke da umama yayi sallah yana dauke da al-hasan ko al-husayn al-imam abu sulaiman al-khattabi yana cewa inna na al-fi'la bihu an kuna min gairi ta'ammudin tawilin da yama hadisin yana cewa akwai alamar ba da gangan ba ne. annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukan yarinyan wato larura ce fa hamalaha fi salati likawniha ta ta'allaku bihi lokacin sallah yayi yarinya ta ki take annabi shi yasa manzon Allah ya sallah da ita fa idza qama baqiyat ma'ahu al-imam an-nawawi yace la wala yutawahhamu annahu hamalaha wa wada'aha marratan ba'da ukhra yace hadha kalam al-khattabi rahimahullahu wa huwa batil cewa umama ta makale wa annabi shi yasa ya sallah da ita wannan ma ba hujja bace da'awa mujarrada wa mimma yarudduha abinda ke nuna cewa ba maƙale wa annabi tayi ba saboda abu kata da yace ce fa'iza ƙama hamalaha idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai miƙe sai ya ɗauke ta sannan ya ce fa'iza rafa'a mina sujudi a adaha idan ya ɗago kansa daga sujuda ya mai da ita a riwaya ta al'imam muslim kharaja alaina hamilan umamata annabi ya fito daga gida yana ɗauke da umama a wuyarsa a ce kaga shi ne ya ɗauko ta ba ita take makale da shi ba ta zakarar hadis don haka cewa kamar yadda al-imam al-khattabi yake cewa akwai qabiyatul khabisa lokacin da mazan Allah yake sallah akan wata darduma ta ɗauki hankalinsa saboda haka mazan Allah ya ce a mayar da wannan darduma a kawo masa wata sai ya ce to bare kuma mutum ya ɗauki yarinya yana sallah ai kaga za ta shagaltar da zuciyarsa shine al'ibamun nawawi ya ce akwai bambanci tsakanin matsala ta darduma da kuma ɗaukan yarinya ana sallah hamlu umama la nusallim annahu yushghilu alqalba ba zai shagaltar da zuciyar mutum ba wa in shagalahu fa yatarattabu alaihi fawaid ko da ya shagaltar da zuciyar mai sallah akwai fa'ida gurin fa sawabu allazi la ma'dila anhu don haka al-imam an-nawawi yace gaskiyar magana game da hadisin nan na Abu Qatada annal hadisa kana li bayanil jawazi wa tanbihi ala hadhihi al-fawaid annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da umama saboda ya nuna wa sahabbai halal ne fa huwa ja'izun lana wa shar'un mustamirrun lil muslimina ila yawmiddin don haka shari'a ce ga musulmai har zuwa tashin kiyama har zuwa tashin kiyama don haka ba khususiya bace ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba sharhu sahihi muslim juz'i na biyu shafi na 307 da littafin sharhi na sahihul bukhari umdatul qari littafin ash-shaykh badruddin al-aini ya kawo bayanin wani malami da ake kiransa tajuddin umar bin ali al-fakihani yana daga cikin manyan malaman hadisi na farko shekararsa 700 da rasuwa yanzu al-fakihani yace kana sirru fi hamli umama akwai hikimar da ta sa manzon Allah ya yi sallah da umama a wuyarsa sirrin wannan shine daf'an lima kanatil arab ta'alafuhu min karahatil banati wa hamlihinna saboda larabawa sun dade da wata al'ada suna kyamar yamace ba a son ma a samu cikin mace binne yaya mata suke saboda haka sai annabi ya saba ma larabawan ya nuna ma duniya shi kuma son yaya mata yake wa khalafahum fi zalika hatta fi salati lil mubalagati fi rad'ihim shine manzon Allah ya saba musu har ma ta sallarsa yana sallah yana ɗauke da yarinya kaga kenan yana nuna musu shi yana tsananin son ya mace ko da ibada ce bai san rabuwa da ita wal bayanu bil fi'li qad yakunu aqwa min al qawli sau da yawa aikin mutum ya aikin mutum ya fi tasiri akan maganarsa sallar da annabi yayi da umama sai ya yado a duniya fiye da maganarsa akan cewa hakan da suke yi ba kyau idan aka ce ga annabi yana tsananin son yarinya har ma bai barinta in zai yi sallah kaga wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba musu daga cikin fa'idojin wannan hadisi abinda hadisi ne ke karantar da mu jawazu idkali sigari fil masajid ba laifi ba ne a shigo da yara cikin masallatai ba laifi ba ne a shigo da yara cikin masallatai wannan hadisi na abu katada yana karantar da mu wannan in ji alhafizul aini a cikin umdatul kari ba ma yara maza ba tunda ita umama ya mace ce kaga ya nuna ba laifi ba ne don an shigo da ya mace cikin masallaci in ka duba littafin da ake kira al-masajid fil islam shafin 153 to sai dai ba wai shigo da yaran ba sai mu dubi kuma yanda annabi ya shigo da yaran lokacin da manzon Allah ya shigo da umama idan yayi sujuda ya dago sai ya sake daukan ta mai ruya kai haka kake in ka shigo da yaro masallaci kana rike da hannunsa sau da yawa tura yaran muke masallaci su suna gida mata su tura yara masallaci su zo su yi ta ihu ko ka zo da yaro dan karami masallaci kai kana bangon kudu shi yana arewa ya je gaban wani ya hana shi sujuda shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da yarinyar da yana sallan yana kulawa da ita wanda shi ya kamata a ce mun yi in ka zo da yaro masallaci to ya zama yana ka da zaran zai yi wani abu ka rike shi saboda in ba ka haka ba ta ya damu wasu ta wajen sallan tunda ba hankali ne shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga ta yasa a wuya ya ci gaba da sallah saboda me in ya kyale ta yarinya ce za ta iya tafiya cikin masallacin ta damu mutane amma manzon Allah yana rike da ita wannan shine abin da ya kamata a ce mun yi ba wai mu ta turo mu masallaci alhali mu ba mu nan ba yara ne kanana waɗanda ba su da hankula in babu babban mutum a kusa da su suna iya wani abu mara kyau suna iya ihu da sauransu ya zama masallacin wani ma na kyamata tafiya saboda me saboda babu tsaro game da yanda yara suke yi don haka ba wai mu tura 'ya'yanmu masallaci muna gida ba wannan ba shine sunna ba sunnar ita ce ka zo da yaron masallaci kuma kana rike da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cikin duka hadisan da suka yi magana a kan sallar da yayi da jikokinsa ka'ida ne ka kula da yaro idan ka zo da shi masallaci wannan shine abin da zo a sunnar annabi amma a hana shigo da yaro masallaci wannan ba shakka ba daidai ba ne duk wani hadisin da ya magana cewa kar a bar yara su shiga masallaci wannan hadisi ba inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka duba irwa'ul galil a mujallar na bakwai shafin 364 da kuma al-maqasidul hasana hadisi na 372 sannan hadisin yana karantar da mu kamar da muka ce ba laifi bane mutum ya sallah yana dauke da yaro ko yana dauke da wata dabba wanda shi ne abin da malamai suke faɗa kuma wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da girman kai wa shufqatuhu ala sigari wa ikramuhu lahum wa liwalidayhi manzo Allah yakan tausaya ma yara yana daraja yara haka kuma yana daraja iyayensu daga cikin dalilai da suke nuna cewar motsi mara yawa a sallah baya bata sallan akwai hadisin aisha Allah ya kara mata yarda wanda ibn hajar bai kawo shi a cikin bulugul marami ba yana sunan abi dawud sunan nasa'i sunan tirmizi hadisi ne hasanun in ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi ne 815 da kuma sahihu sunan nasa'i eh, tirmizi hadisi na 601 aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzan Allah ya kasance yusalli yana yin sallah a cikin gida yana sallah a gida a gidanta a wata riwaya ta ce taɓawu'an sallar ta nafila ce ba ta farin ba walbabu al'alƙibla ƙofan ɗakinta yana saitin alƙibla ƙofan ɗakin aisha walbabu alaihi mugulakun sannan ya kulla ƙofan yana ciki yana sallah ƙofan na alƙibla ta ce fajitu sai na taho hatu sai na nemi a bude neman a bude shine misali ta buga kofan ko ta tura lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanda zuwanta sha sai ya taka zuwa kofan fa fataha li sai ya bude min kofa wata riwayar tace sha an yaminihi au an ya yayi tafiya ta damansa ko ta hagunsa sun marja'a ila musallahu sannan ya koma wurin sallarsa urwatu bin zubair don yana cikin hadisin da ya ruwaito yana cewa innal baba kana fi tijahil qibla kofan ɗakin aisha Allah ya kara mata yarda yana fuskantar alqibla wannan yana nuna cewa annabi yayi yayi motsi yana sallah don har ma ya kai ga tafiya yayi tafiya yayi tafiya bude kofa aisha ta shigo ya dawo in ka duba zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya duk waɗannan hadisai ya tattara su a mujallar na farko shafin 256 yana cewa wa kana yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah faja'at hujariyatan min bani abdul muttalib sai ga wasu yara 'yan mata guda biyu sun taho suna fada ga tatalaka fa akhadhahuma bi yadayhi annabi ya kama su da hannuwansa guda biyu ya kama wannan ya kama wannan فنزع إيداهما من الأخرى يا رباس وهو في صلاة كمينة كن صلى ببر صلى الله فوتي لفظ ba الإمام أحمد فوي النبي صلى الله عليه tafi inda suke fadan ya يا رباس با yace fa akhazata bi raqbatayn nabiy sun taho saboda damben da suke wannan nabin wannan suka zo suka kama kafafun annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana sallah za فنزع بينهما sai ya kama da wannan ya raba tsakaninsu da hannuwansa aw farraqa bainahuma wa lam yansarif bai yi sallama ba ya ci gaba da sallarsa wannan duka yana nuna maka motsi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi a cikin sallah kuma ishara da take nuna cewa don an yi irinsa sallar ba ta bace اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين حديثي نقبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه an karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yarda kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce manzon Allah ya ce uktulul aswadain fi salati ku kashe bakake biyu a cikin sallah ku kashe bakake biyu a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara waɗannan bakake guda biyu abinda yake nufi alhayyata maciji wal aqrab da kuma kunama akhrajahu arbaa malamai huɗu suka fitar da wannan hadisi wato al abu dawud yana kitabu salati babu tafriji abwabi ruku'i was sujud da kuma babu al-amali fi salati hadisin 921 da kuma al-imam an-nasa'i yana as-sunan al-kubra kitabu sahawi babu qatl al-hayya wal aqrab hadisin 2202 da ibnu Maja. yana kitabu eh, kitabu salati babu ma jaa fi qatl hayyati wal aqrab fi salati hadisi na 2245 yana musnad imam ahmad yana sunan at tirmidhi kitabu salati abwabul al hadisi na 390 dama idan yace al arba'a yana nufin al-imam abu dawud al-imam tirmidhi al-imam ibn majah al-imam an-nasa'i to bare ma akwai al-imam ahmad a ciki don haka ya kamata a ce akhrajahu al-khamsa A bisa tsarin shi kansa ibn hajar din domin idan ya ce a karajahu eh, alhamsa akwai al'imamu ahmad a ciki ya ce wa sahahahu ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta wannan hadisin idan ka duba sahihu ibn hibban kitabu salati babu ma yukrahu lil musalli wa ma la yukrahu hadisi na 2352 ibn hibban ya ce hadisin nan na abu huraira ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ibn khuzaima shi ma ya inganta wannan hadisi a cikin sahihu ibn khuzaima hadisin 869 al-imam al-hakim shi ma ya inganta wannan hadisi a cikin al-mustadrak hadisin 939 haka ma muhammad nasiruddin al-albani yana sahihu al-jami' as-saghir hadisi na 1147 wannan hadisin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yace uqtulul aswadaini fi salati ku kashe baƙaƙe biyun nan a cikin sallah maciji da kudama al'imamu tirmizi bayan ya kawo hadisin a cikin sunan tirmizi ya ce hadisu abi huraira hadisun hasanun sahihun sai ya ce wa ba abu huraira ne kaɗai ya rawaito hadisin nan ba akwai abdullahi bin abbas akwai abu rafi'un abu rafi'in wal amalu ala haza inda ba'd ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim an samu riwayar abdullah bin abbas an samu riwaya ta abu rafi kuma sahabban annabi suna aiki da wannan hadisi na abu huraira wa gairuhum da ma wasu malamai wato tabi'ai kenan wa bihi yaqulu ahmad wa ishaqa abinda al-imam ahmad yake faɗa kenan daidai ne mutum ya kashe kunama yana cikin sallah ko ya kashe maciji yana sallah da ishaqa bin rahawai wa kariha ba'du ahli ilmi qatl al-hayyati wal fi salati wasu malamai sun kyamaci mutum ya kashe kunama alhali yana cikin sallah ko maciji daga cikinsu akwai Ibrahim naka'i sai al-Imam Tirmidhi ce wal qawlu al a fahu cewa halal ne a kashe wannan shine mafi inganci saboda hadisin ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yi umarni uktulu ku kashe waɗannan baƙaƙe guda biyu ku kashe mm, mm, maciji ku kashe kunama saboda haka ya nuna halal ne in ka duba lisanul arab littafin ibn manzur lisanul arab a mujallar na bakwai shafiyan 295 ya ce al'aswad asali da larabci idan aka ce al'aswad al'azimu min alhayati wani babban maciji ne ake kiransa al'aswad abin da ya sa larabawa suke kiransa al'aswad wa fihi tawadun saboda yana da launin baki bakin maciji wanda ake samu a can kasashen larabawa wato shine ake kira al'aswad jam'unsa aswadatun asawidu da asawidu galaba galabatul asma amma saboda rinjaya irin na suna sai ya hau kan kowane maciji amma asali wani maciji ne nau'i guda wanda ake kiransa al'aswad akwai malamin da ake kiransa shamirun yana cewa al'aswadu akhbaful hayyati daga cikin macizai wannan maciji da ake kiransa al'aswad shine mafi muni wa a'azamuha kuma shi yafi girma wa ankaha kuma shi yafi ta'adi yafi ta'adi wato sanin larabawa wa hiya min as galiba hatta stu'mila isti'mal al-asma wa jami'a jama'aha wa laysa shay'un min al-hayati ajra'a minhu yana cewa babu macijin da ya fi ta'adi fiye da wannan al-aswad din wa rubbama arafa yana cewa macijin nan guda daya yana iya tare ayarin jama'a ayari ba mutum guda ba yana iya tare ayarin jama'a ya halaka su to sai aka rinjayar da wannan suna akan kowane maciji sai aka rinjayar da wannan suna na al'aswad kan kowane maciji amma asali wani maciji ne nau'i guda wanda ake kiransa al'aswad larabawa suna da haka saboda haka ba ma maciji ba duk wani abu mai ta'aji sai aka rinjayar da hakan kamar misali kunama shi ma sai aka ce mai al'aswad wanda larabawa suna da wannan kamar misali sukan ce ma al'aswadani sai a ce ruwa da dabino al'aswadani baƙaƙe biyu alhali asali idan aka ce al'aswad ana nufin attamuru dunal ma'i da ruwa wato dabino kaɗai ake kiransa al'aswad wane ya ɗauki wata guda a gidansa babu komai sai baƙaƙe biyu wato baƙaƙe biyu shine ruwa da dabino asali da larabci idan aka ce al'aswad dabinon kaɗai ne to amma ba yiwuwa ka ci dabino sai ka haɗa da ruwa to tunda kana hadawa da ruwa idan aka ce gidanka ba dabino sai a ce ba ma ruwa sai a ce yayi wata gidansa babu bakake biyu ina ga ko da Hausa akan ce bakin ruwa ko alhali launin sa ba baki bane wato abin yana da alaka da tarihin uh, musulunci domin al'ada ce ta larabawa su suke kiran dabino al-aswad baki asali ana kiran dabino baki dabino ana kiransa baki kuma hatta kana eh, duba dabinai ka ga launin launinsa akasari bakake ne za ka tarar da baki to saboda abincin larabawa kenan kuma bayyuwa ka ci dabino sai ka hada da ruwa saboda haka larabawa sai suna suka rinjayar da ruwan ya samu rinjaya akan sunan dabino amma asali sunan na dabino ne al kamar yadda maciji shine asali sunansa al-aswad amma saboda kunama yana ta'adi sai aka hada su wato sai shi ma sunan al'aswa da haukansa shi yasa manzon Allah ya ce al'aswa dai ne alhali al'aswa guda ne shine macijin to idan aka ce al'aswadan akan akan ce maciji da kunama idan aka ce al'aswadan akan ce ruwa da dabino wa huwa al-ghalib ala tamr madina game da mutumin da ke madina in ya akasarin dabinan madina bakake ne akasari ka duba lisanul arab sai ce fa udifa alma'u ilayhi wa nu'ita jami'an bi na'tin wahidin ittiba'an sai aka bama ruwa sunan dabino ɗin wal arabu taf'alu zalika larabawa suna da wannan al'ada fi shay'ain idan abubuwa guda biyu suna tare a ko da yaushe yustahabani yusammayani ma'an bil ismi al-ashhar minhuma sai a dubi sunan da ya fi shahara sai a ba mu biyun gaba daya kamar misali in kana karanta tarihi za a ce maka al'umarani tarihin umarani za ka ɗauka umar guda biyu umar guda biyu ana nufin na abubakar da umar saboda tare suke a koda yaushe amma sai aka rinjayar da na abubakar ga umar sai a ce umarai guda biyu wato ana nufin na abubakar da umar kuma larabawa sukan ce alƙamarani wata guda biyu alhali ba watannin ake nufi ana nufin rana da wata amma sai ranar ta samu rinjaya akan sunan wata din haka in ka duba tufafatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi a mujallad na biyu shafi na 334 yana cewa tasmiyatul aqrabi wal hayyati bil aswadaini da aka kira maciji da kunama da sunan bakake min babit taglib yana karkashin babi na rinjayar da suna akan wani ko da ba sunan shi bane sai a rinjayar da sunan akansa asali maciji ke da sunan al-aswad amma aka rinjayar da sunan maciji a kan kunama wala yusamma bil aswad fil asli illa hayya asali ba a kiran wata halitta da alaswad sai dai ah, maciji to akwai hadisin sayyidina ali Allah ya kara masa yarda wanda yake bayanin dalili da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan umarni yana cewa baina na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta lailatin yusalli a wani dare wani dare cikin wani dare manzon Allah yana sallah fa ya dahu ala al-ard sai ya dora hannunsa a ƙasa fala da gatku aqrabun ashe kan kunama ne kunaman nan sai ta harbe shi fa nawalaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi na'lihi fa qatalaha manzon Allah ya jawo takalmin sai ya kashe ta man sarfa lokacin da ya juya ya gama sallah sai ya ce la'anallahu al-aqrab Allah ya tsine maku dama ma ta da'u musalliyan ba ta kyale har mai talla. wala gairahu ko wani au nabiyan ko annabin Allah wa gairahu ko wani bata bar kowa ba Suma da abin milhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo mar gishiri wa ma'in da ruwa da aka kawo ruwa da gishiri ja'alahu fi ma'in sai ya hada su ya zuba gishirin a cikin ruwa ya kada ja'ala yasubbuhu ala usbuhi yana zuba ruwan akan yatsarsa haisu ladagatku a wurin da kunamar ta harbe shi wa yamsahuha yana shafa gurin sannan bakinsa yana karanta falaki da nati bakinsa yana karanta falaki da nati wannan hadisin al-imamu bai ya kawo shi a shu'abul iman al-imamu tabrani da kitabu al-awsad wa da ibnu marduwai hakanan al-imamu abu nu'ayn fi kitabihi at-tibb isnadin hadisin yana da kyau in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 548 wannan hadisin yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da magani yayi amfani da magani amma bai dogara da maganin ba sai da ya hada da zikirin Allah subhanahu wataala wanda shine abin da muka bari sau da yawa zaka ga mutum in yana shan maganin bature koma na gargajiya ba ruwansa da zikiri sai ya gagara sannan sai a ce to a nemo malami ya sauke qur'ani shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai dogara da maganin ba ya hada da zikirin Allah wato lokacin da kake amfani da magani to kuma karka bar neman tsarin Allah subhanahu wataala domin manzon Allah yana cewa falaki da nasi din nan ba a saukar da sura da mai neman tsarin Allah zai samu tsaro fiye da su ba in dai neman tsaro kake to babu abinda za ka riƙe a cikin alƙur'ani ka samu tsaron Allah fiye da falaki da nasi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana karantawa yana shafa wurin wannan ya gwada maka cewa karanta aya ta alƙur'ani saboda wani rashin lafiya shi mara lafiya ba a karanta masa ba kai ka karanta ka karanta shi imma a ruwa ka shafa ko kuwa ka yi wanka bai saba musulmar manzon Allah ba in ka duba ahkamun ruqa wa tama'im a karanta a ruwan ka yi wanka da shi ko ka sha wannan duk ba bid'a bace bai saba ma sunna ba akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda ita kuma tana cewa ladagacin nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabun ladagacin nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqrabun kunama ce ta harbi manzon Allah wa huwa fi salati yana cikin sallah kamar yadda sayyiduna ali ya bada labari aisha ta bada labari Allah ya kara mata yarda tana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah sai ce la'anallahu akrab al-aqrab Allah ya tsine ma kunama ma tada'ul musalliya ba ta barin mai sallah wa gairar musalli da wanda ma baya sallah uqtuluha fil hilli wal harami manzo Allah ya ce ku kashe kunama inda duk kuka gani ko da cikin harami ne saboda haka kunama tana cikin halittun da an halatta wa mutumin da ya shiga harami na aikin haji ko kuwa ka shiga kasar makka ka shiga iyakoki na haramin makka ba laifi don ka kashe kunama da maciji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin ibn majah da kuma al-imam tirmidhi akwai riwayar abu hurairah har yanzu kamar sayyidina ali aisha abu hurairah in ka duba silsilatu sahiha hadisin 547 wadannan hadisai guda biyu ga hadisin sayyidina ali ga hadisin aisha Allah ya kara musu yarda suna nuna mana babu laifi don mutum ya la'anci wata dabba mai cutarwa zuma ta harbe ka sai ka la'ance ta misali ko kunama ta harbe ka ka la'ance ta malamai suna cewa ba laifi bane saboda me la'antar da manzon Allah ya yi ma kunama saboda cutar da shi ne da ta yi don haka la'antar halitta mai cutarwa baya zama laifi sannan kuma yana nuna halal ne a kashe kunama ana sallah ba ma kuma sallar kaɗai ba ko da a ce a ƙasar makka ne halal ne a kashe kunama wannan ita ce mazhabar duk malaman sunna duk malaman sunna sun yarda da wannan saboda hadisan suna da yawa kuma ba a samu wani hadisi wanda yake karo da su ba mazhabar al-imamu abu hanifa kenan yana cikin bada'i us-sana'i mujallad mazhabar al'imamu malik in ka duba al-khulasatul fiqhiyya mujallad na farko shafi na 80 da mazhaba ta al shafi'i yanda yazo a kitabul majmu' na al-imam nawawi a mujallad na hudu shafi na 92 da kuma mughnil muhtaj a mujallad na uku shafi na 31 haka mazhaba ta al ahmad bin hambal kamar yanda zo a kashaful qina mujallar na uku shafi na munzir a littafinsa al sunan wal ijma'i wal ikhtilaf yana cewa duk malaman sunna sun halatta kashe kunama ko maciji ko cin naka ba wai maciji da da annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-aswadaini ba wai ya tsaya kan maciji da kunama ba la duk wani abu mai cutarwa kana iya kashe shi kana cikin sallah cin naka ta cije ka ka kashe kana sallah wannan ba laifi bane maciji ya cije ka ka kashe kana sallah ko rina ta harbe ka kamar yadda al-imam al-khattabi ya faɗa ita ma ka buge ka kashe ba laifi ba ne wannan malaman suna gaba ɗaya sun yi a kai in ka duba al-awsat fi sunan wal ijma' wal ikhtilaf li ibn al-munzir a mujallad na bakwai shafi na 270 da subul salam littafin al-imam sanani sharhin bulugul maram mujallar na farko shafin hudu da tisin da Da biyu. nailul awtar na al-imam shaukani mujallad na biyu shafin tisin wannan haka za ka zaka tarasu wato wannan hadisi da yake magana akan kashe maciji da kunama ana sallah babu matsala a kansa wanda ittifakan malaman sunna sun sun daidaito akan fahimtarsa littafin al muguni na ibnu qudama kitabu salati babu al-iqama wa salati al-jama'a faslun al-amalu al-yasir fi salati akwai inda ibnu qudama ya ware babi yana magana akan aiki kadan ka aika yi wani aiki wanda bai danganci aikin sallah ba a cikin sallah ka aikata wani abu aikin ya zama kaɗan sai ya yi baji a kai yana mujallar na biyu shafi na arba'in da uku ya ce wala ba'asa bil amalil yasiri babu laifi game da aiki ɗan kaɗan fi salati wanda mutum ya yi shi yana cikin sallah lil hajjati saboda bukata al-imam ahmad ya ce la ba'asa an ya hamilar rajulu waladahu fi salati al babu laifi mutum ya ɗauki ɗansa a wuya alhali kuma yana cikin sallan farilla li hadisi abi qatada saboda hadisin abu qatada al-ansari ga kuma hadisin muka karanta na Aisha annaha taftahat al-bab Aisha ta nemi annabi ya bude mata kofa fa mashan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka wa huwa fi salati yana cikin sallah din hatta fataha laha har dai ya bude mata wannan kofa wa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi qatl al na fi sannan ga hadisin da muka karanta annabi ya yi umarni a kashe maciji da kunama alhali ana cikin sallah don haka ibnu qudama yace fa idza ra al-aqraba idan yaga kunama khata ilaiha sai ya taka zuwa inda take wa akhadha an-na'ala ya sunkuya ya dauki takalmi wa qatalaha ya kashe wa radda naala ila mawdihi ya koma inda ya dauko takalman ya aje idan ya yi haka ya dawo inda yake sallah ya tsaya kuma ya ci gaba sallar saboda ta baci ba saboda manzon Allah ya yi izini li annabna umar nazara ila risha abdullahi bin umar ya hangi gashin tsuntsu yana cikin sallah fa hasibaha aqraban yayi tamanin kunama ne fa darabaha bi na'lihi ya dauki takalmi ya bugi wannan gashin sai ya gane cewa ashe ba kudama bane ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annahu iltahafa bi izarihi wa huwa fi salati manzon Allah ya dauki kwarjalansa ya daura yana cikin sallah fala ba'sa in saqata rida'ar rajuli kana cikin sallah sai mayafin da kake rufe da shi ya fadi an yarfa'ahu ya sunku ya dauki mayafin ya yafa wa in halla izaruhu an yashuddahu ko kana cikin sallah kwarjalanka ya kunce ka tamke wannan ba laifi bane wa qala ya ce sannan akwai sahabi da ake kiransa abubuwar zatal aslami yana sallah dokinsa ya kunce ya bi dokin ya kamo yana rike da shi yana sallah shi hina masha'ilar dabati wa qad tadmin fasala ta salatuhu ja'iza wanda duk yi irin wannan sallarsa ta yi ibnu kudama ya wa hadha li anna an musharriu wa yake kawo shari'a shine annabi muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake karantar da mu shari'a fama fa'alahu aw amara bihi fala ba'sa bihi duk abinda manzo ya aikata yana sallah ko yayi umarni yi a cikin sallah to dan kai ba a cewa sallar ka ta samu matsala saboda shi ke da damar ma ya faɗa mana abinda shari'a ta karantar da mu ga abinda yayi umarni ko ga abinda ya aikata ga kamar hadisin sahal bin sa'adin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari yayi sallah yana kan mimbari wannan hadisin yana tafi insha Allah ta'ala manzo Allah yayi sallah yana kan mimbari fa idza arada an yasuda idan yana son yayi sujuda sai ya sauko daga kan mimbari da baya da baya idan ya sauko fa sajada bil ardi yayi sujudan a kasa thumma raja'a ila al mimbari kadhalik sannan ya sake komawa kan mimbari ya tsaya yayi wannan ne saboda mutane su ga yadda yake sallah kaga in ya yi sallah sai ya sako da baya da baya ya sujuda a ƙasa ya sake komawa kan minbari ya tsaya kaga aiki yake ta yi hatta qaba salatahu har sai da ya gama sallah ga hadisin Jabir game da sallah ta husufi yana cewa sun thumma ta'akhkhara wa ta'akhkharat as-sufuf khalfahu hatta intahaina ila an-nisa'i thumma taqaddama wa taqaddama an-nasu ma'ahu hatta kama fi maqamihi wanda yana cikin sahihul bukhari da muslim waɗannan hadisai duk bayanin sai yana tafi nan gaba insha Allah ga hadisin abubakara wanda ya bayani mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana dauke da jikansa ko dai al-hasan ko al-husayn min ali yaji wa huwa sagir wata riwayar ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah al-hasan bin ali ya taho duk sa'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujuda wa saba ala zahrihi sai hau gadon bayan manzon Allah wa yarfa'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu raf'an rafiqan annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai dago kansa sai ya dauko a hankali saboda yaron yana wuyansa ya maida wuyan annabi kaman doki ya hau kan wuyan manzo ya zauna saboda ka idan annabi zai dago kansa sai ya dago a hankali hatta ya ba'ahu bil ardi har dai ya kama yaron ya aje a ƙasa duk wannan ibn kudama ya kawo yana cewa rawahul asram ga hadisin amru bin shu'aib annabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yudari al-bahma hatta lafiqa bil juduri wannan kuma zai zo a cikin babin da zamu shiga nan gaba insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla wata dabba ta zo za ta wuce ta gabansa manzon Allah ya dinga matsawa yana hana dabban sai da manzon Allah ya hada kirjinsa da da bango saboda kar ya bar wannan dabba ta gitta ta gabansa kaga aiki yake yana sallah saboda tafiya zai yi ta gaba saboda ya hana wannan dabba ta wuce ta gabansa Ga hadisin abu sa'id al-khudri bil amri bi daf'il marri bayna yaday al-musalli wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni idan mutum ya zo wucewa ta gabanka kana cikin sallah tsakaninka da sutura ka tunkuɗe shi idan zaka tunkuɗe shi ai aiki zaka yi ko aikin da bai danganci sallah ba fa kullu hadha ce saboda haka duk waɗannan wa ashbahuhu da ire-irensu la ba'sa bihi fi salati babu laifi dan mutum yayi yana cikin sallah wala yubtiluha waɗannan abubuwa da muka bayyana idan ka aikata wani sallar ka ba ta ɓaci walau fa'ala hadha li ghairi hajatin amma in mutum ya aikata ɗaya daga cikin su babu dalili haka kawai ya aikata abin kuriha malamai suna cewa yayi makaruhi wala yubtiluha aidan har yanzu dai ba a cewa sallar ta ɓaci wala ya taƙaddaru ja'izu min haza bi salatin wala bi gairiha min al'adad wasu malamai suna cewa motsi in ya kai uku sallah ta ɓaci ya ce a duk wannan adadi babu dalilinsa li'anna fi'lan nabi domin idan ka dubi abinda annabi yayi na ɗaukan umama yana sallah ya ɗauke ta in zai yi ruku'u ya aje idan ya dago daga ruku'u ya sujuda zai tashi ya ɗauke ta sai da ya gama sallah kuma sallar ta farilla ka kaddara sallan ma raka'anta biyu ne sau nawa manzon Allah yana daukan umama ya tsora wuya ya aji shine ibn kudama yace shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam motsin da yayi a sallah ya fi sau uku don haka cewa wai idan motsi ya kai sau uku sallah ta baci wannan babu hujja akai wa fi hamlihi umama wa wad'ihi fi kulli raka'a wa hadha fil ghalib yazidu ala thalathati af'al daukan umama da yake ya aje ya dauka ya aje ya fi sau uku waka zalika mashu abi barza ma adabati lokacin da abu barza yake sallah dokinsa ya kubuce daga inda aka yi mai turke abu umama ya bishi ya kamo yana sallan dokin ya ja ya rike su yi hagu su yi dama kaga wannan ayahi motsi uku kuma sahabi manzon Allah ne inji ibnu qudama wa kullu ma shabaha fi'lan nabiyyi duk abin da yayi kama da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata to malamai suna cewa ma'dudun yasiran ana daukan shi motsi ne kadan idan kai irin abin da manzon Allah yayi to sai a ce wani yayi motsi kadan a sallah motsi kadan a sallah bai bata sallah wa in fa'ala af'alan mutafarrika law jumi'at kanat kaseera da mutum zai aikata wasu ayyuka da yawa dan in an hada su za a ce yayi abubuwa da dama a sallar shi wa kullu wahidin minha bi mufradihi yasirun amma kowane daga cikinsu shi kadai misali kana sallah kuna mata zo ya ka ka ci gaba kana sallah yaron ka zai faɗi ce ka matsa ka kamo shi ko kana cikin sallah kamar yadda manzon Allah ya aikata aka buga kofa ka tafi ka bude kaga duka dai kayi abubuwan nan a sallah motsin daban-daban ibn kudama ya ce dukkansu ana hada su akan kaɗan ne saboda duk abin da ka aikata yana daga jinsin abin da ya danganci wanda manzon Allah ya aikata wa in fa'ala af'alan mutafarrika ko da yake ayyukan daban-daban ne saboda in ka dubi hadisai da muka karanta hamlun nabiyyi li umama fi kulli raka'atin wa biha wa ma kasura wa zada ala fi'lin nabi amma idan mutum ya aikata wani abu wanda ya dara wanda manzon Allah ya aikata anan ana cewa mutum ya yi aiki mai yawa a sallah idan ka yi fiye da abin da manzon Allah ya aikata sai a ce ka aikata aiki mai yawa a sallah yana cewa nan ba kuma ba a cewa sallaka ta ɓaci sai dai idan ka ci gaba da yin wannan abin har zuwa sallama ya ce wa ina hitaja ilan fi'ilil kasir fi salati li darura idan wata bukata ta zo maka cewa za ka yi wani aiki mai yawa alhali kana cikin sallah qata salata mafi dacewa shine ka yanke sallah ka je yi wannan abin sannan ka dawo ka fara sallah daga farko wannan ba laifi bane idan akwai larura in babu larura katse sallah ba shi da kyau amma idan akwai larura ka katse sallah idan abin da za ka aikatan yana da yawa ka katse sallan ka aikata wannan abu sannan ka dawo ka ci gaba da sallah ah, ibn usaimin rahimahullahu ta'ala a littafinsa majmu'u fatawa a mujallar na goma sha uku shafin ɗari uku da tara zuwa shafin ɗari uku da goma sha ɗaya ya taƙaita bayani akan motsi a sallah ya kasa su kashi biyar motsi a sallah yana zuwa kashi biyar tan ƙasimu ila hamsati a ƙasami akwai harakatun wajiba motsin da ya zama dole kai kana sallah akwai harakatun muharrama motsin da an haramta kai kana sallah akwai harakatun makaruha akwai motsin da an karhanta ka yi shi kana sallah akwai harakatun mustahabba motsin da ake so ka yi kana sallah sannan akwai harakatun mubaha motsin da babu laifi don ka yi ya yi magana a kansu duka ya ce amma motsi da yake zama wajibi fahiyar lati ta tawakafa hasi sihatu salati shine wanda ya zama dole ka yi shi in ba ka yi ba sallar ka za ta ɓaci wannan motsin idan ka yi shi ba a cewa ka yi laifi saboda dama sharaɗi ne in baka yin ba sallaka ta ɓaci misali akan haka shine manzon Allah yana sallah sallallahu alaihi wasallam Tahu jibril mala'ika jibril ya taho gare shi wa huwa yusalli bin Nasi. fa akhbarahu anna fina alaihi khabasa mala'ika jibril ya gaya wa annabi cewa takalmanka akwai najasa takalmanka akwai najasa motsin da annabi zai yi a lokacin na cire takalmi dole ne domin idan baka cire takalmin ba sallar ta baci kaga wannan motsi ya zama dole yace ce wahuwa fi salatihi annabi sallallahu alaihi wasallam khala'aha wa huwa fi salatihi wastamarra fiha ya cire takalman yana sallah kuma ya ci gaba da sallar shi to kaga wannan motsi dole ne hadisin yana sunan abi dawud in ka duba irwa galil hadisin 284 hadisi ne da ya inganta ga wani misali kuma na motsi da ya zama wajibi ka yi kana sallah kana cikin sallah da yake bako ne kai baka sani ba ashe yamma ka fuskanta wani dan gari ya zo wucewa sai ya ce kai bako yamma kake kallo fa to tunda yanzu ka ji cewa yamma ce kake kallo ai sharaɗi ne a fuskanci alƙibla kafin ai salla sallah in ba a fuskanta ba da gangan sallar ba ta inganta ba don haka ka juya nan take a sallah ka fuskanci gabas ka ci gaba da sallar ka kuma sallah ta inganta shine dole wannan motsi da zaka yi na juyawan wajibi ne a kanka saboda ne za yi shi domin gyara sallah sai ya ba da misali da ya motsi da aka haramta motsi da aka haramta fahiyar harakatul kasira almutawaliya da gairar darura mutum ya yi ta motsi a sallah babu larura wannan yana iya bata masa sallah motsin da za ka yi babu larura a sallah yana iya bata maka sallah me yasa aka ce zai iya bata maka sallah saboda za a wayi gari ka ɗauki sallah abin izgili ittakhadha ayati llahi huzwa idan mutum yana yawan motsi a sallah yana iya daukan sallah kamar izgili yake da sallah don haka sallan tana baci don haka yawaita motsin da babu dalili a sallah haramun ne ya bada misali da shi sannan ya bada misali da motsi da aka ce mustahabi ne motsi da aka ce mustahabi ne me misalin shi kama lau taharraka min ajli istiwa'i saffi misali ana sallah sai zamanto shi ashe bai daidaita sahu ba sai ya matso gaba ko ya matsa baya ko ya matsa da kafarsa ta dama domin idan ana sallah dole wannan abun yana aukuwa tsakanin mamu musamman bayan an yi sujuda an daga to za ka yi kokari ka daidaita kafanka da na wancan saboda ka tabbata baka yi gaba ba baka yi baya ba wannan motsi da kake na gyara kafafunka saboda daidaita sahu mustahabi ne saboda daidaita sahun mustahabi ne ko kuwa misali yace au taqallasa as-saff fa taharraka li sadd khalal ana cikin sallah sai wani mutum alwalarsa ta ɓaci sai ya fita waje kaga an samu kafa to tafiyar da za ka yi ka cike wannan kafa ai motsi kake wannan motsin naka mustahabi ne ya ba da misali da shi malamai suna ba da misali da motsi da ake da yatsa lokacin tahiya motsi ne na abin da ya shafi sundar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba laifi ba ne haka nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah abdullahi bin abbas ya taho zai bi shi abdullahi bin abbas ya kwana a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro karami da ya tashi ta ya tsaya ta hagun annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah akhadha rasulullah bi ra'atihi min wara'ihi faj'alahu an yaminihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama kansa ya dawo da shi ta damansa kaga manzon Allah ya aikata wani aiki a cikin sallah amma aikin saboda gyara sallar abdullahi bin abbas saboda ba a tsayawa ta hagun imam sai dai a tsaya ta daman shi hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim sannan akwai motsi da yake zama mubahun halal ya siru lil haja saboda bukata bukata ce ta taso kai wannan motsi wannan ba laifi bane shi ake kira mubahun wanda malamai suna ajiye kamar misali kashe waya da sauransu yana karkashin wannan kana cikin sallah aka kira ka ka manta don dan adam yana da mantuwa sau da yawa muka manta mu kashe waya kafin mu shiga sallah kana cikin sallah sai waya ta kama kara to ka sa hannu ka ciro wayar ka kashe wannan aiki kake amma aikin da kake yi halal ne saboda abu ne wanda zai dada aminta sallarka zai gyara maka sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki umama yake sallah annan mubahun ne da bai dauke ta mu zai sallarsa ba abin da zai same ta amma duk da haka ya ɗauke ta saboda ba a hana shi ba kuma yana daga karantarwa da yake so ya jama'a musamman mamu game da abin da ya danganci ibada da kuma su kafirai yana so ya karantar da su cewa a ƙaunar 'ya'ya mata abu ne wanda Allah madaukaki ya saka a zuciyar kowa bai kamata a bambanta ƴa mace da kuma ɗa namiji ba wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallan da ita mubahul ba ka'ida bane ba dole bane ba larurarsa wanda ya zo cikin sahihul bukhari da muslim amma mutum yayi ta motsi babu dalili babu shakka malamai suna cewa wannan yawai ta motsin da babu dalili a kansa yana bata sallah saboda yana raba kada khushu'i yana raba kada al-khushu Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana suratul baqara hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin tsayuwar da mutum zai yi a sallah ana so a samu tawali'u to amma idan mutum yana sallah babu tawali'u to sallarsa tana samun na naƙasan daraja in ma ba ta lalace ba don haka mutumin da ya sallah yana tafiya misali an ta da sallah ya yi kabbara daga wancan kofa ya ringa takowa ya zo sai ya ga nan ai bai mar ba sai dawo wancan sahu to kaga wannan wasa yake da ibadarsa abinda ibn al-usaymi da yake faɗa yace salla wa huwa yamshi yana salla yana tafiya la shakka anna amaluhu kaseerun wannan aiki ne mai yawa ya saba abinda annabi yayi a rayuwarsa to amma idan akwai larura sallar ba ta baci ba idan babu larura sai a ce sallar tana iya baci alharakatul makruha motsi da ba a so wanda shi yafi yawa motsin da ba a so mutum yayi a sallah shi yafi yawa wannan kuma akasari shine abinda ka samu mutane suna yi a sallah mutum yana sallah yana gyaran agogonsa yana murda zobensa yana eh, jan gashin gemunsa ya daga hula yana susa ya ciro kudi aljihunsa ya kirga ya mayar hmm? wani kuma yana sallah sai ya dinga rangaji ya yi gaba ya yi baya kafafunsa yatsun kafafunsa yana ta wasa da su ya ja su ya matsa ya hada da kai sai ka dauka wannan mutum ba ma sallar yake ba shine malamai suke cewa idan ya kasance mutawaliyan ya ci gaba da yin haka ba kakkautawa har aka yi sallama fa innahu mubtilun li salati sallata ta baci amma komai yawansa idan ya bari kafin a yi sallama malamai suna cewa sallar ba ta baci ba wannan shi yake bambanta al'amalul yasir wa al’amalul kasir wani aiki ne ake cewa kaɗan? wani aiki ne ake cewa mai yawa ba shi da adadi malaman fikihu duka suna cewa abin da ake cewa aiki mai yawa a cikin sallah shi ne kana sallah wanda baya sallah in ya hange ka zai ce wancan baya sallah Abin da kake yin nan wanda baya sallah da ya hange ka zai ce wanda ba sallah yake ba to idan na waje iya cewa kai ba sallah kake ba to wannan aiki da kake ba kaɗan ba yana da yawa domin inda kaɗan ne wanda baya cikin sallah ba zai iya gane cewa kai ba a sallah kake ba wannan na ɗaya kenan na biyu ibn al-usaymin yana cewa innal harakati idza kasurat wa tawalat motsin da kake a sallah in ka ci gaba da yi har zuwa ƙarshen sallah to sallar ta baci ba shakka amma idan da za ka yi motsin ka bari kamar yadda akasari mutane ke yi ya sosa gemu ya ja hulan ya mayar ya dawo ya rike hannunsa ya sosa wandonsa ya ja kafafunsa da sauransu amma dai duk yana bari in ya motsin sai ya dakata in ya motsin sai ya dakata har aka gama sallah to wannan ladansa ne aka nakasa amma sallarsa ba ta ɓaci ba amma motsin da ya dinga yi har aka yi sallama wannan ita ce motsin da yake bata masa sallah amma cewar tahdidu ba'dul ulama bi salati harakatin inda duka ji an ce in an yi motsi uku ko hudu sallah ta bace wannan babu dalili akai domin a ka'ida duk abin da aka yi masa adadi duk abin da aka masa adadi to ya kamata ya zamanto akwai hujja daga Allah ko manzonsa akwai hujja daga Allah ko manzonsa duk abin da aka masa adadi kamar mutumin da zai ce ka karanta wannan addu'a sau dubu ɗari za ka samu biyan bukata babu shakka ya yi babban laifi a wajen malamai laifinsa shi ne ya aka yi kasan idan an yi wannan addu'an zuwa dubu ɗari ne za a samu biyan bukata kada kenan mutum ya sa wa kansa ilimin gaibi allah ya samun gani domin kamar likita in zai baka magani ya ce ka sha kwaya uku wani ya ce kwaya ɗaya a rana wani ya ce kwaya ɗaya da safe ko inda ka tambaye shi zai ma bayani zai maka bayani dalili saboda wannan magani yana da ƙarfi don haka sau ɗaya ake sha a rana in ka sha sau biyu zai maka lahani to kai idan ka ce wani ka yi istighfari ko ka karanta wannan sura sau dubu ɗari Allah zai biya maka bukata ya aka yi kasan in an karanta zuwa dubu ɗari Allah yake biyan bukata saboda Allah da yake biyan bukata al'amarinsa gaibi ne al'amarinsa gaibi ne taskansa a ɓoye take babu wanda ya sani sai shi sai manzonsa in ya sanar da shi kai ya aka yi kasan sani za a iya kutsawa taskar Allah idan an karanta wani abu zuwa dubu ɗari kaga an shiga bigiran Allah don haka mutum yana iya kafurta Allah ya kare mu saboda haka yasa duk abin da za a ce in an yi sau kaza malamai suna cewa babban magana ne domin akwai buƙatar dalili domin adadi babu mai ɗibansa sai Allah babu mai ware adadi sai Allah Allah ke cewa ku yi sau kaza saboda shi ya san sirrin da ya sa aka ce a kai adadi kaza idan kai ma kai irin wannan to babu shakka mutum yana shi gima addinin Allah Allah ya kare mu ah, don haka yasa cewa in an yi motsi sau uku ko sau biyar ko sau bakwai sallah na ɓaci wannan ba hujja ba ne Abin da malamai suke faɗa shine motsin da za ka yi ta yi har a yi sallama wannan motsi shi yake bata maka sallah amma idan ka daina kafin a yi sallama wannan sallar ka bata baci sai dai na ƙasar lada na ƙasar lada akwai na ƙasar lada ta yi ma ladan naka ya ƙare gaba ɗaya saboda yawan motsinka illa dai kawai dai sallar ka ta soke farilla amma babu lada ko ɗaya Allah ya samu gane akwai waɗanda suka rubuta wasu tambayoyi na manta sai daga baya na gansu a cikin littafi wannan yana cewa ina hukuncin mamu da ya yi bacci ana cikin sallah to shi mamu ya yi bacci ana sallah abinda ban gane ba kwanciya yi ana sallar liman yana tsaye akwai bambanci tsakanin gyangyaɗi da bacci bisa ka'ida idan mutum yana bin liman da gangan ya kyale liman har ya tsallake rukuni guda tsallasa ta baci shi misali an yi ruku'u ya ke ɗagowa, har liman ya tafi sujuda sannan shi ya dago daga ruku'i bai da tsalla saboda ba bin liman ya ke ba wannan yana tsallasa na independent to kaga idan baccin ya kama shi har an tsallaka wani rukuni tsalla ta baci bare bacci idan ya kama mutum wanda har zai kai ga a kira shi bacci ba gyangyadi ba to babu shakka wannan ta kai ga kenan an tsere masa da fiye da rukuni daya mai wannan tambaya ce ina matsayin alqunut da ake a sallar asuba alqunut a sallar asuba ta samu sabanin fahimta mai yawan gaske yana daga cikin abin da insha Allah zamu karanta a littafin bulugul marami nan gaba akwai sabani da aka samu game da alkunut a sallar asuba illa dai rashin yin alkunut a sallar asubahi ne abin da fi dacewa da sunnar manzon Allah wato yin alkunut a koda yaushe a kullum mazhabar al’imamu Malik in ka duba Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim yi magana sosai a kai a mujallar na farko shafin 272 mai wannan tambaya yace idan kafiri yayi yi ma mutum alheri kafiri ya maka alheri wace irin addu'a ta dace a masa ya kamata mu sani duk wani addu'a na alkhairi ana makafiri in ba neman gafara bane kamar yadda musulmi zai maka alheri ka ce Allah ya saka maka da alkhairi haka kafiri ma ya maka alheri zaka ce Allah ya saka maka da alkhairi idan ka ce Allah ya saka maka da alkhairi ai in Allah ya karba ka sai ya musulunta saboda musulunci alkhairi amma addu'an da ittifakan an ce haramun ne ayi makafiri shine na na gafara Allah ya yafe mawani alhali kuma kafiri ne Allah bai gafarta ma kafiri sai ya musulunta da ransa ko ya mutu ka duba sharhu sahihi muslim juz'i na uku shafi na 84 mai wannan tambayar kuma yace akwai sura mai Muhammad a cikin aya lokacin da liman ya karanta sai mamu su ce sallallahu alaihi wasallam shin wannan addu'a ce ko zikiri ne salati yana daga addu'a salati yana babi na addu'a ne ba babin zikiri kawai ba salati yana babin addu'a in ka ce sallallahu alaihi wasallam addu'a kake wa manzon Allah idan ka ce sallallahu alaihi wasallam addu'a kake wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana karanta littafai da suke magana akan zikiri kalmar salati ma'ananta addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi salati masahabbai inna الله wa يصلون على 'alan يا ya الذين amanu sallu عليه أنا nufin kuma الدعاء addu'a salati ma'ananta addu'a to idan liman yace ya kira sunan annabi ba liman kawai ba kana sallah sai ka ji wani ya kira sunan annabi yana da kyau kamar salati amma kuma a sirrance ba bayyanawa za ka yi ba bayyanawan shine kuskure yana zama bida'a bayyana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah bai da asali amma ka yi salatin asirrance babu shakka yana da hujja in ka duba mawahibul jalil a mujallar na farko shafi na 756 da majimu fatawa na shakar islam a mujallar na 22 shafi na 470 sai ya ce to kuma a ƙarshen suratul tin lokacin da liman ya gama karanta suratul tin sai a ce bala wa na hannu zalika min shahidin shi ma ya kyautu a yi shi bai kyautu ba saboda hadisin bai inganta ba bayan an gama karanta suratul cin babu wani zikiri da ake ko addu'a wannan shine abin da ya zo a tafsihu du'a littafin bakara abu zaidin rahimahullah shafi na 283 Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك